ta ilimi kamar yadda muke hasashe muke sa rai to ni ba wani zan jagoranci mukabala din ba ni ne nan mai masaukin baki abin da na zaɓi wannan saboda abubuwa guda biyu na farko idan ta dalilan tsaro shi yasa aka hana yin mukabala a sakkwato saboda kar wani abu kar a samu tashin hankali kuma shine dalilin da yasa ba za a je Kano nan ba a yi ba to a nan cibiyar kashful alil muna ba da magunguna akan kowace ni masallaci na da nake gabatar da karatu masallaci ne gashi ga barkin sojoji yawancin mamun masallacin sojoji ne ko makabala za ku yi yawancin masu sauraron ku a inda za ku yi karatu a inda za ku yi makabala masallaci na sojoji za su saurare ku to anan ba wata motar ba motar jami'in dan sanda ko dai da za mu saka ba motar soja ko dai da za mu saka gurin a iya area gurin ba yi masu wurin in kun yadda kun gamsu mukabala tana nan to kar a sabbato a garin Kano a taho Abuja kare kukanka kenan a taho masallaci na ni a same ni kai ma da babban hotoro ka san inda zaka same ni ba zaka sha wahalar samu ba kai sai ko yanzu in na gama wannan magana kana son kai magana da ni ga nan daman ka nan Habibu Harun kai magana da shi minti ɗaya yayi yawa kurin mun yi magana da kai mun da gaske din za a yi haka malam Murtala ga Ishaq ya gwanan wancan mai eh, sawaba media mai sawaba media din nan malam murtala hasa da shi ma in ka samu mai sawaba bid'a to ka gama samu saboda haka kai tsaye idan kun yadda za ku yi a masallaci na ni nan na dauki nauyi kar ku taho da soja ko daya kar ku taho da dan sanda ko daya jami'an tsaron da suke gurin mu ma waɗanda suke kewaye da masallacin da muke karatu su kadai ma sun isa sun yi ambaliya sun yawa domin a waje illa inda lasifika take kaiwa tana kaiwa ne dandazon jami'an tsaro hagu da dama sannan da ka fita daga masallacin inda za ka fara tozali da shi shine fara ka sojoji kana fita shi ne a baki kana sa baka a waje wataƙila da soja za ka ci kan a wajen masallaci kenan haka gaban ka kai mai mukabala ko kai mai karatu a masallacin da nake maka magana a yanzu sojoji ne a gaban ka zaune wataƙila ka samu yan an raba masallacin ka so uku wataƙila ka so ɗaya ka samu su ne wani lokacin kuma ka samu dandazansu suna waje to Alhamdulillah wassalatu wassalam ala nabina Muhammadin wa ala wa sahbihi wa sallama tasliman kasiran wa ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Uh, ah, wa musulmi kama yanda kuka ji wannan bawan Allah yana bayani wani limami ne a wani masallaci a garin Abuja masallacin yana jikin barikin sojoji kama yanda yake bayani. ya ce idan abin da ya hana a gudanar da ita waccan munazara a garin Sokoto abin da ya hana a gudanar da ita shine rashin tsaro to ga masallacinsa ba Sokoto ba ba Kano ba ga masallacinsa Abuja kuma a jikin barikin sojoji kuma waɗannan sojoji su ne ma mamudin masallacin nasa da haka yana kira na kuma yana kiran murtala a sada cewa ma'amsa, mahaɗa a wannan masallaci nasa da yake abuja saboda gudanar da ita wannan tattaunawa mai mahimmancin gaske wacce za ta haska wa al'umma menene ainihin wannan lamari kuma meye gaskiya cikin wannan abu da ake ta tattaunawa duk da cewa abin da ya faru a sokoto dukkanin masu hankali dukkanin masu hankali sun gane kuma sun fahimta cewa lallai waɗannan mutane sun firgita sun tsorata wannan dira da muka yi a cikin garinsu muka ƙalubalance su suka ganmu da wato bijinudin laƙibala lahum biha min alkutub suka ganmu da littattafai suka ga da gaske ba da wasa muka ɗauki abin ba wannan ya firgita su sosai da sosai wannan ya sa wannan yaro da ake kira murtala asada ya yi ƙoƙarin ya za a ya wanke kansa a social media ko da wawaye kawai su yadda cewa yana da gaskiya da haka ya maye maza ya ɗebi 'yan agaji ya tafi filin sukuwa ya kashe wayarsa kuma wato ko mun je wajen jami'an tsaro an kira shi wayarsa tana kashe ko an kira shi daga wajen jami'an tsaro wayarsa tana kashe ba za a same shi ba ina fata muna fahimta sannan ya abin nan ya haska a social media cewa ai gashi nan yana filin sukuwa don haka in dai an isa yanzu nan a zo a same shi a filin sukuwa to duk mai hankali ya san garin sokoto gari ne wanda babu irin wautar da ba ta faru a garin ba a tarihin garin a 'yan shekarun nan ma mutum nawa ne aka kashe wato kawai a titi mutum nawa ne aka yi wa ta'addanci sau nawa abubuwa na tarzoma da tashin hankali suke samun damar wato afkuwa a garin Sokoto abu ne da aka sani sannan ka zo cikin garin Sokoto kuma ka nemi wani fili filin sukuwa inda kowa zai iya zuwa a garin kuma ba tare da an samu wani wato wata takarda ko sa hannun jami'an tsaro ba to kaga wannan kana so ka yi amfani da mu wajen ta da tarzoma a gari bayan mun tafi ko kuma kafin ma mu tafi ɗin ya zama wata tarzoma ta faru wacce a ƙarshe mu za a ɗora wa nauyinta saboda mu ne baƙi kuma mu muka tako muka zo kuma aka muka shiga wannan munazara ba tare da wato izinin jami'an tsaro ba da haka muna ofishin cp ana kiran wayarsa a kashe muna ofishin aig wayarsa a kashe muna majalisar eh, sarkin musulmi wayarsa a kashe ya tafi filin sukuwa kuma ya tara wawayen gari yana so a samu matsala a haifar da tarzoma to alhamdulillah na ji daɗin waɗannan bayanai da shi wannan bawan Allah ya yi daga Abuja cewa yana gayyata ta kuma yana gayyatar Murtala Asada yaran Musa Lukuwa ana gayyatar su zuwa masallaci a garin Abuja masallacin yana jikin barikin sojoji ana gayyata su cewa su zo wannan masallaci a nan za a gudanar da ita wannan munazara ba don komai ba don ku daina karya wa mutane azumi kuna raba kan musulmi wani yana azumi wani kuma ya ce yau sallah an riga an sanar yau sallah ku kuma kuce kuna azumi ko kuma yau ɗin nan rana ce ta azumi a wajen musulmi da azumin ramadana a bakin musulmi ko kuma su gan ku kun karya azumi kun ce yau sallah kuna haifar da saɓani tsakanin musulmi kuna kawo tarzoma kuna haifar wa mutane rikici a cikin addini bisa ga jahilci ba hujja babu dalili da haka wannan bawan Allah da ya wannan kira na samu lambar wayarsa kuma na kira shi tintin yau kwana biyu na kira shi yana ranar da wannan bidiyo na kira shi na ce masa malam ni na amsa na gamsu na yadda ina jiran murtala ya kira ka ya amsa mu haɗu a nan wannan masallaci abuja tunda masallacin da ma yana jikin barikin sojoji kaga babu wata matsala ta tsaro ba kano bane bari a ce gari na ne ba sokoto bane bari a ce garinka ne ina fata muna fahimta to kaga wannan bawan Allah ya kawo mana mafita wacce za ta taimaka wa waɗanda har yanzu ba su gane ba za ta taimaka musu wajen gano waɗannan matsorata waɗanda suke so su ci gaba da wato rikitar da mutane suna haifar musu da tarzoma cikin manya-manyan ibadu irin azumin watan ramadan wanda yake rukuni cikin rukunan addini azumi rukuni ne a addinin musulunci kuna haifarwa da mutane tarzoma kuna sa su suna karya azumi kuna sa su suna idi ka zo ka karanta mana ka zo ka karanta mana da kai da Musa Lukuwa duka ku taho mu haɗu da ku a wannan masallaci na jikin barikin sojoji a Abuja kamar yadda shi wannan bawan Allah ya sanar ni na amsa kuma na fito na sanarwa duniya cewa na amsa na yadda da haka kuma ku amsa a sanar da lokaci mu haɗu a can ina fata muna fahimta shi kenan sai al'umma su gane akwai waɗanda har yanzu ba su gane wannan komedi da murtala asa da ya shirya ba akwai waɗanda saboda ban sani ba kan kifi ne Allah ya musu ba sa fahimta wai har yanzu akwai waɗanda ba su gane wannan komedi da aka shirya ba ai komedi ne ai ƙarya ce ai ƙarya ce ai babu yanda za a yi a sakkwato ka ce za a yi munazara ka ce a je a yi ta a titi ka ce a je a yi ta a titi ka san akwai abin da ka tanada akwai abin da ka taka akwai abin da kake so ya faru ƙarya kake ba tattaunawa ta ilimi kake so a yi ba ko ba so kake a samu nutsuwa ba bare a gane ƙaryar banza kuke yi ba ku da hujja ba ku da dalili kuna ɓatar da mutane kuna karya musu azumi duk shekara mu wannan abu ya ishe mu duk shekara ana cikin rigimar ganin wata duk shekara ana cikin rigimar an ɗau azumi wancan su ce sallah wancan sai sun ga wata wannan abu ya ishe mu za mu maganin wannan matsala za mu maganin waɗannan shaiɗanu masu haddasa rabuwar kan musulmi ba mai raba kan musulmi ba shaiɗani ba za mu maganin su da taimakon Allah za mu maganin su da iyawar Allah da hujja da dalili da haka sa amsa mana sa amsa wannan bawan Allah ba ni zaka kira ba ka kira shi wancan mutumin shi bawan Allah da ya ce a zo a masallacin nasa Abuja din na kira shi na amsa masa ku ma ku kira shi ku amsa masa mu hada Abuja din makaryata marasa hujja da dalili amma a hankali jama'a za ku gane abin zai fito fili insha Allah ta'ala bari mu ji wacce irin amsa ce za ta fito ta bangaren su Allah ta'ala ya datar da mu assalamu alaikum